الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ba. yau muna ashirin ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan takwas miladiya ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna cikin wannan risala al-minzar fi bayani kafirin min al-aqda'i shari'a wanda ana bayani akan kurakurai kala daban-daban kuma muna magana kurakuran da akan yi babin da ya shafi babin haji ko nan ba ta bakwai istiqbalu jabal arfa bid du'a wa su'ud alayhi bi qasd at daga cikin kuskuren da mutane suke yi musamman wanda suka je aikin haji sai su fuskanci wannan dutsen arfa din har ma wasu su ce sai sun hau bisa su yi kokari su hau bisa da niyan cewa wannan yana cikin bauta wannan kuskure ne wajabal arfa laita lahu fadila taqsuhu shi wannan dutsen na arfa bai da wata daraja da take banta da shi na cewa har sai an hau bisan shi wa inna ma waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khalfahu annabi ya tsaya bayan sa ne waja'alahu baina yadayhi ya sanya shi gaban sa tijahal qibla a inda ya fuskanci alqibla wa qala waqaftuha huna wa arafatu kulluha mawqif ya ce ni na tsaya nan amma arfa ko ina wurin tsayuwa ne na ka ba wani matsalan cewa sai an zo nan kawai akwai abin da yake faruwa ko ya faru a lokacin aikin hajji sai ya zama da kawai halin ne ya sa annabi ya tsaya wurin ba wai dan dole sai an tsaya wurin ba wannan shi yasa lokacin da aka gama arfa aka tafi kan hanya akwai wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ashe lokacin ya ji zai kama ruwa ne ya kama ruwa ya alwala to lokacin da aka zo bayan bayanan sai aka zo aikin haji tare da iyalinsa sai aka ce a tsaya nan ai annabi ya tsaya nan ta ce a baya ciki bukata ce ta tsaida shi wurin lokacin ba wai aikin ibada ne za a yi a wurin ba don haka kaga in ba da su ba sai a tsaye da wurin a ce nan ma wurin abun nan ne to kamar nan wurin yanzu da ya tsaya ba wai ya nemi wurin ya tsaya ne don yana da wata kususiya ko yana da wata daraja ta musamman ba ya zo ya tsaya daidai wurin sai ya ce to ni zan tsaya nan amma fa arfa ko ina mutum ya tsaya da haka wannan tsayuwa wurin Allah ya sa mutum ya samu ya zo nan ko yana wurin ba matsala amma wannan da za su ce har sai sun hau bisa to asali ma wasu kuma in sun hau bisa ma sai su gagganta da kashi akan dutsen da kaga to su kuma wannan sa su aka yi wannan an sa su ne aka ce su hau bisa su yi kashi za su samu kuɗi ni dai wannan masifa ta kuɗin nan ni dai na rasa ma yau dai mutane kullum komi dai yanzu nan za ka ji masifa malam kuɗin nan dai su dai kowa sai ya zama mai kuɗi ko ta wace hanya ce shekaran jiya na koma gida nike gaya wa mata ina jin jiya ne nike wa mata labari na koma gida da daddare sai wani ya turo man wani audio ya ce don girman ma Allah malam ka saurari audio nan na san shi so da naji ya ce don girman Allah nan ya dauka wani abu ne ga yato a hammiya na tashi da an na kwanta amma da waya ta na kusa da ni sai naga ya turo abun ya ce don girman ma Allah malam ka daure ka saurari wannan wannan video audio na bude audio na saurara sai na ji kawai yariya na kuka tana kuka tana cewa ita ana hira da ita tana kuka da hawayen tana cewa ta zama masifa ta ce inda ba dan ta daure ba da ta kashe kanta saboda wannan masifa da ta gani aka zo yarinya ta kwashe labarin da ta bada ta ce ita dama ta samu jaraba a rayuwa su a jos suke da ita su biyu ne maman su ta haife su da ita da wanta aka yi wani rikici na jos aka kashe baban aka kashe yayanta sai ita ɗaya ta rage wajen maman nan sai daga ita sai mamanta dukiyarsu ma dangin baban suka kwashe mamanta ce ta ci gaba da kula da ita ta gama makaranta suka zo suka haɗu da mijinta a nys ta aure shekara kaza kenan da aure yanzu sun haihu sati biyu kenan da haihuwarsu sun haihu ya ɗa namiji ta ce mijin nan nata iya saninta mutumin kirki ne sun yi zaman aure tun daga wancan lokacin ba matsala amma abin mamaki mamanta daga cewa za ta zo ta gaɗa kun ji bayan wanda na ku labari kwanaki mamanta daga cewa za ta zo ta gaɗa sai kwana biyu ta ce kuma allah ya sa ba mutum wani damuwa don ba ya zo balle mama na gidan na three bedrooms ne kowane ɗaki sub ne da toilet shi da komi na ce ba matsala mama na ta zo ana zama suna gaisuwa ta mutunci ta tsakanin su rakuwa da kwana biyu ba ranar kawai ta kwanta bacci shekaran jiya waccan kenan ce shekaran jiya kawai ta suna bacci sai ta warka bata ga mijinta ba ta yi tsammanin ya shiga bayi ne sai ta kyale bayin tun da dai ta ga alama ya shiga bayi ya ta dauka bayin sun daki ya shiga sai ta tafi ɗayan ɗakin inda maman take ta shiga bayi kawai tana bude gowa da tare da su shi da ita kan shi da mamanta ta ce ta kasa ta rasa ma abin da za ta yi kuma har ta buɗe ƙofar ta gansu ta rufe ƙofar su ba su magani ba ba su sani ba ta ce sai dai ta da aka ta je ta lullufa kanta cikin bargo kawai ta ta kuka tana ta kuka ta ce ko ta kashe kanta ne ko ta ya za ta yi ko me za ta yi ta ta rasa ma abin da za ta yi to yanzu duk waɗannan abubuwan nan fa an magana nan duk kowa da an tambaye kawai sai ya ce wai wani ne ya ce mai haka zai samu kuɗi wani ne ya ce mai in yi haka zai samu kuɗi yanzu dai nan mutane tun rashin mutunci na karshe ita dai duniyar nan wato karshen ta kawai dama abinda zamu gani kenan a tai shirarul khalqi nan kowa hanyar da zai samu kuɗi kowace iri ce kawai zai biya samu kuɗi ya samu kuɗi kuɗi ba fa surukwan mutum uwan mutum bai bari ba surukuwa bai bari ba kanwa a gida mutum bai bari ba uwa uba bai bari shi ba uwa duk wannan bala'in sai ka ce dabbobi ko da a samu kuɗi to ka zo mata in an je maka ko wancan shekarar 2018 sai da kama wani boka shi ma ya je can yayi wasu bokanci yayi an damko shi gashi nan da tsuntsa wani ma an kama shi da tsuntsayen ya tsinke ma tsuntsun ido gaba daya ya kama tsuntsun duk ya rufe mai ido da allura da zare an tsinke ma tsuntsun ido a makka ba wani riba. to sau da ka duk irin waɗannan abubuwan za ka je ka gansu yanzu ka arfan na za ka wasu suna ta kokari sai sun hau kai amma kuma in sun hau kai da za ka dawo da yamma ka ga an sai ka ga an a kai to a yake nan marwa fa sai da aka sa wani kemikal aka yi silin in marwa can kuma inda ba za a iya silin ba ko ba za su yi ba ko ba su ga dama ba ita kuma aka samo burglary aka sa aka sa gilas a safa aka sa burglary ta yadda mutane ba za su iya shiga wurin ba aka tare ga askar wurin ga bogulari ga karfe ga gilas an tare ita kuma marwa dama da an je an je sai an hau bisanta to yanzu ita ma sun yi gini ma sun rufe ta gaba ɗaya ma amma da kemikal aka sa aka zuba mata wani kemikal aka lullube ta saboda bambarar ta mutane suke in sun je wasu su dinga kwalkwala sai sun ballo sai sun gutsuro dutsen wannan su gutsura wannan su gutsura da aka zo wata rana ba a gudurin wasu sai su zauna bisa su yi ta goga jikinsu kuma su yi ta goga jikinsu sai sun gogo tunda dai ba za bari su gutsura ba wani su gogo za ka sa kemikal aka rufe ta aka kulle ta gaba ɗaya ko ko mutum je sau kawai zo ya je hau ya sauko kawai ba abin da zai gani na marwa safa kuma ita kuma an sa karfe abin nan burglary an tare in ka zo shiga su cafko ka su wurgo ka waje saboda mutane bambara suke sosai da zaren da zaren da kwabon da zaren da shi abin wani ma ya je sai ya ta kokari da hankicin din shi sai ya gogo ya gogo in ya gogo ya ya so soki ya gogo da a bakiya na sani can baki a baya da can hmm, sai na karkasa masu gadi in aka shiga baki wani sai ya kokari kawai sai ga ya wobi ya tafi kasar ya ɗiba zuwa cikin leda ko ko ko ko abin nan nan da can can ma a uhudu ai wasu da haggashin su ma lekowa yake ta abin nan ne sai kaga wasu kawai suna su yankowa su yanko ina sai da aka hana da bakiya din ai akwai wasu wuraren da akwai sunaye jiki aka koma daga ba aka ce abinda za a yi a batar da su yanzu ba sunan kowa ma in an zo iri ɗaya, da da sunaye wannan kabarin watsa ina daga ba ba lai suka ce sam a ciccire dole aka koma ka ciccire koma yan dan wani in ya ga wani wurin sai a can wurin su ta kuka da ma a yi waɗanda yan shi a suka biyun wannan sai su zo da map yanzu sun riga sun yi sun da su dama suna da abin nan ba sai su je su yi map su yi shi a map makabartar gaba daya to an yi an yi zane zane a ciki an zane kowa inda kabarin shi yake to sai su bi map din yanzu tunda an cire rubutu an ciccire sunaye to sai su bi map in sun zo kawai za gan sun buɗe map ɗin nan suna karanta to shi yasa kuma sai aka hana mata shiga mata kuma kwata kwata ba su to mazan da map za ka gan suna karanta ina ne wajen kabarin su wani ina ne wajen kabarin su wani wanda za su tsinewa su gano kabarin su wanda za su nemi albarka su nemo dan wani nasu ga sallah su suna sallah <laughs> ba ba sallah su ba ruwan su in shi ina suka ga sallah akan ba sa sallah ta ba su yadda da wurin bane za su ce su yi sallah wurin da babu abin nan ko za su yi sallah to da wannan ƙasar za su rika dora goshinsu ba za su yadda su dora goshinsu a ƙasar makka ko madina ba ina dan shi'a sai dai karami ne amma manyan yan shi'a ba sa yadda su sa goshinsu a wannan wurin ko a madina ko a makka su sa goshinsu a ƙasa abadan a gan shi da yar jika wanda yake ratayawa bayan nan kai ka ce abin nan ne wannan ƙasar na nan ciki da ya zo za a yi sallah sai ya fito da ita ya aje sai ya saita ta kawai saboda ya san in ya fito da ita nan a sai eh, aje wannan yadda kai a gaban shi kawai da an zo zalla sai rika dora goshin shi a bisa wanda fa zai salla kenan wani ko yawon shi zai tayi ta gantalin shi ba zai sallah ba dan shi dama an riga an ce mai yazo zai gani kawai ya ga wurin kam'atu kufurin ake ce mashi ma yazo ya gani ko yazo ya ga wurin kafirci shi inda zai samu lada na can garin su wani ma ba yan shi an caye da zai gaya ma ma yan shi a falalan ziyartar kabarin Husaini ba da sun daina zuwa aikin haji kwata-kwata na haka haka suke yi to alayyati halin dai walaysa fi istiqbalihi ay fi du'ai yawm arfa babu wani magana wai fuskantar shi wajen addu'a ranar arfa wala ghairihi fadila wala sibab ba amma so har sai an yi haka ba bal huwa za bal huwa zal zal tazko wai bal ko huwa zatta lazumi ai ai zalika mina ku yace wa bal huwa idan ta zama zalika wa taqada annahu afdalu kana fi'luhu min albida bida idan mutum ya lazimta ma kanshi haka wa kada annahu afdalu yace nan wurin shi yafi a tsaya kana fi'luhu min albida bida wannan yana daga cikin bid'a kenan bi kasadi بقصد التعدد wa taqarrub bid'atun sannan bayan haka nan kuma hawan shi da tsayawa kan shi ko a tsaya bayan shi da niyan bauta wannan dukansu ko niyan taƙaro neman kusanta zuwa ga Allah wannan duka atun ne lam yaf'alhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai yi shi ba wan nabi sallallahu alaihi wasallam lam yas'ad al-jabala annabi bai hau wannan dutsen ba wa inna ma waqafa khalfahu ya tsaya bayansa ne kawai fata'abudu ai saboda haka ai ko fata'abudu bis-su'ud alaihi ya zama na ce an hau bisan shi kama huwa mushahadun kamar yadda ana gani min tazahumin nasu alaihi mutane ka gar suna turere ne ya akai suna rige-rige min albida ilmu hudasa wannan yana daga cikin bidoyi wanda aka kirkiro wannan a dan sa digo a nan kanan wajen min albida'i almuhdasa dinnan dinnan akwai dan digo a sama yana daga cikin bidoyi wanda aka kirkiro wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a ko bata ce nawwara Allah basairal muslimin muna roƙon Allah ya haskaka kwakwalwar musulmi su daina irin waɗannan ayyuka ya fito ko na takwas ziyaratu ba'dul athari ay allati tushra'u ziyaratuha ala sabili ta'abbudi mithl ghari hira mina ku yace ba la asbi hmm? wa ghayruha ay wa'tiqadu mashru'iyyati ziyaratuha wa kullu dhalika min al-bidal muhdatha nan ziyaru ba'dul athari allati nan a ce akwai la shi fi a wajen wannan ku lura ziyaratu ba'dul athari allati la tushra'u ziyaratuha ala sabili ta'abbudi nan ya kamata a ce la ina fata kun gani ba ku gani ba idan ka ce ziyaratu ba'dul athari allati tushra'u ziyaratuha ala sabili ta'abbudi kaga ba daidai bane sai kuma ka ce mislu ghari hira wa ghairihi wa atiqadi mashru'iyyati ziyaratuha da cewa shari'a ta ce a yi waɗannan ba daidai ba ne ko to waɗannan abubuwan za ku zan su ga nan eh, abin nan ba ziyartar wasu wurare waɗanda yake ko kuma abin nan inda sabilu ala sabili abudi ne la la tushra'u ne ha ala sabili abudi ba a zuwa ziyartar wasu wurare allati la tushra'u ha wanda ba a shar'anta ziyartar su ba ala sabili abudi ta hanyar bauta ba ce a je a ziyarce su ba shine misal gharu hira misalin kogon hira wa gairi ziyartar wurin ba bauta bane in kawai ka samu dama ne baka komi in ka je wurin ba komi amma ziyartar su ba bauta bane wurin ya fito ko wa ta kadu mashru'iyyati ziyaratiha ko mutum ya yarda cewa an ce a je ya kudurta cewa ana so a je wannan ba daidai bane shi yasa ya ce wa zalika kulluhu min jumlatil bid'il muhdatha wannan dukkansu suna daga cikin wato bid'o'i wanda aka kirkira war rasulu sallallahu alaihi wasallam lam yakun ya'ti shay'an min tilka al-athari annabi baya zuwa ga ɗaya daga waɗannan wuraren ko lokacin da ya zo tun da ya bar wannan wurin ba zuwa yake wurin ya ce ba bari ya je ya tuna da inda yake zuwa ya shiga ba dan ba shari'a ba ce wala sahabatu haka nan sahabbansa ba sa zuwa can wala tabi'una bi ihsani ko wanda suka bi su da kyautatawa fahum ahaqqu bil khairi minna ko su ko suka fi mu alkhairi a kanmu sun fi mu inda alkhairi ne da su za su fara yi saboda haka wasu za ka ga sun je cikin wannan kogon sun je sun zauna har su rika rasa sallolin farilla saboda wani ya je ya hau wannan dutsen tun da safe za a gaya ma a yi sammako a ce ma saboda ba za a iya hawan shi ba in rana ta yi to sai mutane su yi sammako su tafi tun da sassafe mutum duku duku zai tafi in ya je ya hau nan za a yi azahar suna ciki a yi la'asar suna ciki a yi magariba suna ciki har a isha'i suna ciki sallolin nan duka kusan wani asuba ce kawai zai a gida kuma ita ma gida zai yi ta ba ma haram ba saboda daga gida za a wuce da sauri a tafi wannan asarar da mutum ya yi ba karama ba ce ku duba faran nan nan muka yi karatu ranar laraba idan mutum ya je ya sallah raka'a biyu a cikin masallacin haram to kai da ba a wurin ba sai ka yi shekara arba'in da shida da rabi sannan ka kamo wannan rakawoyin nashi guda biyu idan ko yi rakawoyi goma to sai ka yi shekara ɗari biyu da talatin da ɗaya har da rabi sannan ka kama wannan rakawoyin na shi goma wannan fa na nafila kenan to ya farilla kaga sallan farilla ba idan ya yi guda ɗaya sallan nan da mutum zai ta farilla to duk inda za ka yi sallan nan in ba masallacin madina ba ko masjidul aqsa shi wannan sai ka maimaita wannan sallar so dubu ɗari sannan za ka kamo wancan da ya yi farillan nan guda ɗaya haka in na ce ma ya yi haka zai wuce ka da haka wanda zai zo ya yi in ya raka a goma a masallaci shi wannan cewa haka idan mutum ya raka a biyu a masallacin harami to in kullum kai kuma za ka yi raka a goma sha biyu ba kai fashi ba kullum kai raka a goma sha biyu ba fashi to sai ka yi shekara arba'in da shida da wata shida ko wata biyar sannan ka kama wannan raka a biyun da ya yi a cikin wancan to idan kuma ya wuce biyu sai ya yi goma ba shi a can kai kuma kullum kai raka'a goma sha biyu ba fashi kai raka'a goma sha biyu ba fashi to sai ka shekara ɗari biyu da talatin da ɗaya da wata shida sannan ka samu wancan raka goma na shi da ya wajen amma kun ga malam ranar sai ya gaya mana yace sai dai abin takaici wasu sai su je wurin su ta cikin kasuwa ba su samu sallar nan ba ko raka'a biyun ba sa yi su cikin kasuwa ko su rika ziyartar wuraren da bai kamata a ziyara ba shine mahallin shahidin nan su rika ziyarta inda ba a sa su ba aka muka karanta mala amadu ko ko su tafi ziyara inda ba an muka ce wasu tafi sa haƙori wasu tafi cin kasuwa su ce sun tafi su wa abin nan su araba wasu ma fa har tsoro ake ji ma abin da za su aikata tunda wasu matan sai a ja su tafi jidda kuma in an je jiddan nan to sai ka ji ya labarin abin da yake bada labari yana faruwa in an je jiddan nan wasu sai su tafi jidda matar ka in sa'a ba ta samu shaidaniya sai tafi jidda sai kwana biyu baka sani ba eh mai wana to ba gidan ku ɗaya ba tana wani gida kai kana wani gida idan aka tafi da ita jidda ta yi kwana biyu sai ka ce ai ita da sassafe fa in ta tafi harami ba ta dawowa sai isha'i shi sa baka ganta ba kuma kudinta na hannunta dama ba neman ka take ba balle ta ci to balle dama bata so ganin ka ba kuma ga harkar waya da kai mata magana kawai watakila ta kashe waya kwata-kwata ka neme ta kwana ɗaya baka same ta ba kwana biyu baka same ta ba ta ce ai matsalar caji ne bata sa ba saboda kai ba gara mutum yayi abin da ya kawo shi ba ta ma kashe wayan ne saboda ana yawan damunta da waya shi yasa ta gabari ta kashe ta abin da ya kawo ta ƙarya take jidda ta tafi wata ta ja ta sun tafi jidda sun kwana biyu a can suna yawo cikin kasuwa saboda can kuma ta wanda ba sani ba zai ce to ba a bacci kasuwar ba bacci ake ba da rana can da daddare ma ta fi aiki kaya sun fi sauki ko yadda rana take haka dare yake wasu ma su da rana suke bacci a can da daddare ba sa bacci kwata-kwata lokacin cin kasuwar dama da daddare ne sai su tafiya su can kai kwana biyu ba ka ganta ba tana jidda in kan ba a yi sa'a ba in ta toni wani ya gaya ba ai ko ya gama ta ka jidda jidda ce yi in je jidda ya gan su yadda ya ganta Allah ya nuna mai annabi ya ga ya ganta zaki ya ganta jidda ka je sai kai magana ta tema kariya ta ce haba na kai dai kama ka san dai duk duniyar nan baya da zaya kama ai ba ta ai dole kama dama an ce wai an ce duk duniya kowa yana da wanda ya kama da shi to yau an haɗu da wanda ta yi kama da ni ne ka haɗu da ya a jidda wanda ta yi kama da ita duk duniya wai akwai abu wanda ya kama da kai algowar ehe ita ne ta ta kwata lodo kaya su za ka wa ya karya wata tun da ba buɗe za ka gani wa ita ka an ce ya yawa to ke da kika samu wanda ka ta ce wallahi can na same su wajen takari na kwaso kuta za ka yi ta buɗe akwatin ka gani mhm. gidan ku daban inda take loading ta daban inda ka je naka daban ta ɗauko a loda ta yi awo ta ɗauko a loda ta yi awo in kana so ka zauna lafiya to biye da kai ma ya ka zauna in dai kun tafi da ita sai ta jawo ma aiki ko ta kashe kuɗinta da wuri ko ta zubar da su ma gaba ɗaya ta dawo ma da ya. dama in dai zaka tafi da matar ka tafi da yar tara kuɗi ka ɓoye su bata sani ba wallahi ba ka ba sai kun ji kunya dan za ta faro ma abinda baka sai ka sha mamaki Allah dai kyauta to kuma wasu ke zuga su ita wata bata san komai ba ba ruwanta amma da ta haɗu da muguwa cikin wannan zaman za ta zo ta ce mata nan fa na gaya maku mata fa wani wata rana ya zo ya ɓata wa matar shi rai zan kulle kan har da hoto ya zo ya nuna man lokacin da abin ya faru mata ce kawai malam sai mijinta ya je can wani wuri yana fifin shi sai kawai wasu ka ɗauko hoton shi ko ita abokiyar yin ce ko ya aka yi dai wallah halam aka ɗauko hoton shi ko aka tura wa matai ta gani ta kota da bala'i ta ce ai ga shi, ga shi, ga shi, mijinta wane ne wane ne ai ga abin da yi aka kai ƙara haurin babansu aka je aka bata hakuri aka bata hakuri aka ce kai ka bata hakuri domin in ta bari wannan abin ya yadu kai waɗansu ya sani, nan gaba za ka fito za a zo a bata ma mutunci dan haka ta yi hakuri aka je wajen baban shi baban shi mai faɗa aka babbata hakuri aka babbata hakuri shi nan ta ce ta hakura bayan wani lokaci sai aka ce to yanzu yayi abin da zai dan ƙara lallashin ta ba ta hakuri sai ya ce abin da za a yi bari kawai biya mata jirgi ta tafi Dubai ta je ta dan ta dan zagaya sai ya hada ta da wasu matan manya suka tafi Dubai da suka je Dubai suka zauna wuri ɗaya sai suka fara hira suna hira wannan tana cewa ke saurayin ki nawa a'a ana ce wannan na cewa ke saurayin ki nawa wannan ta ce biyu wannan ta ce uku wannan ta ce biyu wannan ta ce uku haka kawo kanta haka ce ke saurayin ki nawa ta ce ni ban gane maganar da kuke ba wani irin samari muna matan aure suka ce inna yau ga sakarai suka tattafa tatas tatas aka ce da ce ashe gabuwa ce a wannan zamanin a wannan zamanin miji wani irin miji ta kika san shi na shi nawa a waje malam sani kaji to ita kuma kaga ta tuno da wancan wancan taban aka ce ke kin san ko shi naki miji shi guda nawa gare a waje ta shuru ko ta ce tuno gaskiya ba ce ke sakarin yanzu ba a zama da miji daya sai ma ki samu samarin ki ki rika fantamawa kina watayawa aka yi mata wannan famfo aka yi mata wannan famfo sai ta dawo gida da ta dawo gida sai ta samu kawarta ta ce ita fa gaskiya wannan abun ba ya ba ta tsoro domin abin da mijin nan nata yi ta ƙara gano cewa gashi gashi yanzu da suka yi tafiyan nan ga abin da ta ji wurin mata ta ce mata wancan ki tsoron Allah kakke da da wannan abu da sai yawa ki shedanu ne waɗannan da aka alake da su kun ga wannan zamanin abota da kaza kaza gaskiyan magana ba daidai sai mata magana kamar ta ji ashe bata ji ba malam ta ko samu hotunan daren nan timbir ta tura ma wani yaro ta ce mai gashi gashi gashi gashi ga hotunanta ga hotunanta in hotunan nan sun burge ta wai ya gaya mata ranar da zai zo ta ƙana shi haka ta rubuta abu na gaya maku karanta ne a hotunan da na gade sun kai yawa na ce kai kwari haka da amma har da hotunan wanda ke iya kawo magana ya kawo ƙarawai na yanzu ya za wallahi na gaya maku ga hotuna ga komi ga hotunan ta ga komi ga ta nan ta tura ma wani yaro ta kuma ta zo ta yi rubutu a ƙasa ta ce in hotunan nan sun burge ka to ka gaya min ranar da za ka zo in ɗana ka kun ji abin ta faɗi aka zo yaro ya ga abu hankalin shi ya tashi to kuma ku kalli babban masifa shi yaron da ta tura ma hoton shi kuma ɗan ƙanan mijinta ne ana sani kaji kana jin kwaɗa kam lalle wannan shine kwaɗo kwaɗan ma na mahaukaciya ba kwaɗo ne abin nan ba kwaɗan mahaukaciya to kaji to shine aka zo wuri na aka ce to yanzu wannan yanzu ya za a yi to kaji to wannan nan masifin sai ka rasa ma to wannan wai dan ka ce ka haɗa wannan haɗa-haɗa a ha haɗa alade kiyaye to da ka wannan shine ne ya kawo ma nan ne wai yaro da bida wannan tsafai ba su yi ba wala tabi'una wa hum ahaqqu bil khairi minna wa bil fadl bil ittiba'i mimman ba'dahum wa ta'zibul athari bi ziyaratiha nan abinda muka yi magana so saboda kaga kenan yanzu wannan abinda ya kawo magana shine masu zuwa yawo su rika tafiya gali su je can yawo su je can yawo su je can yawo bayan sun je yawon na ya zama ba su yi bauta Allah ba da ta kai su wasu yanzu in suka je Madina ba har su ban Madina to wanda suka yi kokari sosai su ne wanda suka je masjidin kuba so daya ko saboda in dai mutum zai tsaya ne hukuma alhazai ta kai shi ai so daya ke kai mutum wanda kaga ya koma shi ya kai kanshi to kuma an ce ma fa duk sanda ka je masallacin masjidu kuba ka je kai sallah raka'a biyu to daidai yake da kayi umra kuma annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace duk wanda ya je masjidin kuba ya sallah raka'a biyu ya shiga masallacin ne ya sallah to za a ba shi lada kamar ya yi umra to yanzu ka zo na madina ba sai kai umran da yawa ba ko ba a ce da iyaka ba ba ci aka in ka je so ɗaya ba iya zuwan ka iya abin da ka samu mu muna ki mu kanmu saboda za ka je wata rana ya ka je so ɗaya ai yanzu mutum yana gane waɗannan abubuwan duk da wani abun gasken magana in dai magana aikin haji ne duk shekara za ka ji sabon wani abu ka tunanin da za ka koma da abin da yadda ka yi ba haka za ka yi ba yanzu amma dai mutum zai gane wannan me zai hana kullum ka je sau biyu karanci ka je bayan ka yi sallah a asuba kawai ka zauna masallaci kai aska ɗinka wani fushi ko a madinan nan wai ya iya daurewa ya zauna har rana ta hudu a masallaci wallahi ba za su iya ba ana sallama za ga mutane na ta suna fita su fita su komo gida wani ya wuce wurin mai shayi sai shi da sassafe yake karya wani ya wuce wajen mai kaza wani ya wuce daga nan kawai malam sai ga mutum yana ta yawa yawa shi a cikin abin nan din wannan har ranar ta hudu shi bai komi ba daga nan kuma ya koma ya je ya tabacci ya tabacci ya tabacci ya tabacci har sai gab da azhar wani ma sai ya rasa azhar saboda in ya tashi bai ya tashi daga bacci da a makare su ba haka abin nan ba kawai abin da suka dauka abin da ya kawo ka kenan so haka wani sai tashi a makare sai ce zai wanka zai kaza zai kaza wani ma ta zai rigar da zai sa ma yanzu zai goje ta sannan ya sa sannan ya tafi masallaci kafin na yi sallah za to shikenan wani daga can sai ya wuce wajen cin abinci ya je can ya ce shi sai ya je unguwa kaza ya ci tuwo ya tafi can ya tafi can ya tafi can wajen cin tuwon nan yayi nisa ya dawo maganar mota ba zai yiwu ba sai dai ya dawo a kafa tun da cunkoso in lokacin sallah ya yi ba za a ma bari motoci su zo kusa ba kafin ya tako daga wurin mai tuwo ya kawo masallaci an ƙara yin la'asar bai samu ba saboda cin tuwo ni tuwon nan na rasa masifin mutum tun yana ɗan ƙarami ake lakuta bai tuwon nan wawa wato wai wata ɗaya da bai fito wai bai je baka ya ciwo shi sai ya nemo inda ake cin tuwo ya ci tuwo wannan tuwo ya zama bala'i na ma biski ya ce a ce to <laughs> ya bai ci sosai ya eh to ya yi ce wai ce wannan ne bai ci sosai amma tuwo <laughs> to sai dai dai ce mutum zai dai ce sai ya ci tuwo ya ta yawo ne ba tuwo ana rasa sallah to haka suke yi su je su yi ta yawon suna rasa salloli sallan nan ku dubi lalata ku kalli na fila fa kawai idan na fila mutum ya yi biyu a masallacin makka ya wuce ka kai baka yi biyun nan ba idan ka dawo gida kullum ka yi sha biyu kullum ka yi sha biyu sai ka yi shekara arba'in da shida da wata shida kana yi sannan ka kamo biyun nan nashi kuma baka yi bashi ba kullum sha biyu idan ko ya yi goma kai baka yi ba ka dawo najeriya baka yi su ba to sai ka yi shekara ɗari biyu da talatin da ɗaya da wata shida kullum sai ka yi raka'a sha biyu sannan ka kamo goma can da yi akwai asarar da ta wuce wannan mutum ya je wannan wurin bai komi ba amma yawo mutane za su dinga yawo shi ga garin makka ko garin madina baka isa ka gama kallon shi ba in ka ce kallon shi kawai za ka za ka bata wa kanka lokaci ne kawai dan in ka shiga wani wurin sai ka je kai ta gardama ma da kanka can ya fi kyau can ya fi kyau can ya fi kyau can ya fi kyau ka rubun masu da garinsu su kawai kai fata Allah ya ka aljanna kawai ka dawo namu gadan mu kasan mu ta gado baki kirin gada gada ko ina ka je kai ta kallon abin da zai dame ka ta dama da hankali ya za wasu malaman suke cewa a galabiyan wanda ya je hajji na farko to kawai rabi rabi kashi uku watakila kashi ɗaya ne ya ibada kashi biyu kashi ɗaya yawo kashi ɗaya kallo ko a masallacin wani ya zo yana sallar kallo kawai zai ta yi a ta sallah a ta ruku yana tasowa yana kallo saboda kaga masallaci kaga wurin sallah kaga kyau ka kaji kamshi ga abu tun da kace baka taba ganin wuri mai kyau ka bar shi ba to mutum ba dole ya kallo ba ne eh? to sin ka gani madina ba a ga leman na da ta yi su sai wani ya ce wannan ko ma mala'iku ne ke mana ilwa ganin sai kallon lema wani ya zo sai ta kallon leman na ha'a ta da zalla yana kawai ka sallama ka ce Allah dai ka kai mu aljanna kawai duk inda ka je ka ga wannan kyan ka ce Allah ka kai mu aljanna kawai a nan dai ba za a samu ba nan garin nan kasan ba za a samu wannan ba ba a samu ba abadan kawai musallama duk wanda ya shekara ashirin ya sallama ba zai ga waɗannan abin ba nan zai gansu ba yadda aka duk da dai wasu sun ce yan japan sun taɓa cewa su da za a basu najeriya shekara biyar malam a kwashe yan najeriya su a basu shekara biyar su zo su zauna a najeriya malam da in aka dawo najeriya yan najeriya ba za su gane ta ba ni kuma na ce su kuma da in suka koma garin su su ma ba za su gane garin ba a in haka na ce malam sani wai wai su yan japan ne suka ce wai da za a kwashe mu wai a ba su dama su kwashe mu su su mai mu japan mu zauna su kuma su dawo najeriya in aka shekara biyar aka dawo da mu najeriya mu ta gidan mu, to da ba mu isa mu gane najeriya ba saboda sun yi mata gine-gine sun mata fasalin da ba mu isa mu gane ba na ce to kuma kuma da in kuka koma japan ba ku isa ku gane japan ba saboda za su tara mu kuma mun yi gaje-gaje da ita yadda ba su yi su gane ta ba don za mu zo wajen inda ake wasu masana'antun masu tar da shi cike da kashi bola kashi wani wurin wani injin masana'antu na yin wani sana'a da wanda mun je muka leƙa muka gan shi suɓul suɓul sai mu ce nan ba abin da zai daidai da shi sai kashi ka je saudiyan ka gani za ka ga kashi cikin gasala to ga kicin na taba ganin wannan abin abun da su in an zo gidan in an zo in na mata ne sai a yi da ba a san ko mata za a ba wannan gidan ko mata za a ba wannan gidan ma Madina to wajen na mata in an zo wajen alwala sai a yi wannan ɗan karamin abun alwallan wanda ita ba sai ta rika ɗaga kawa can sama ba kaman yadda namiji zai ɗaga to sai a yi wannan ƙaramin karamin ba malai an kasa ba za ciki wani da ya gani ya ce nan fa zai fi daɗi da kashi ya kusa da ƙasa shi ba zai hau na sama ba sai ya cika shi da kashi kawai sai da shi cike da kashi a kira kwace a ku zo ku gani wani alwallon nan kawai ya kashi da ya bai da shi fo ya fi kusa da ƙasa a cikin gasala wallah a cikin gasala na taba gari wanda ya hau gasala ya kashi na rasa ma ni yanda aka ya hau gasala nan kawai hau tsugun na ma nan tutu dudu dudu kawai dudu da shi a madina to ga wannan aka tafi japan wannan garin nasu suka suka kai mutum mai shekara biyar wai su gyara nan awa in suka dawo to za ku sha aiki kafin ku koma eh da kai dai mu abubu kawai nan Allah dai ya taimake mu mu yi addini mu mutu mu shiga aljanna kawai shi kadai maganin wannan ma dai nan ba mu ga yanda gare mu ma ina wa hum ahqqu bil khairi minna wa bil fadli wal ittiba' mimman ba'dahu Wata ta'zimul athari bi ziyadatiha bi a girmama wasu gurabu da ziyartar su wata taqarrubi bi da neman kusanta wasilatun min wasa'il shirki zai kai mutane zuwa ga shirka sai dai an sa لذا قال عمر بن الخطاب أي لمن رآهم يصلون في مكان wato don haka Umar ɗan Khattab ya ce ma wasu da ya ga suna sallah a wani wuri ya ce innahu salla fihin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce masa ai annabi ya yi sallah a wurin qala sai ce innama halaka kaman kana qablakum bimithli hadha yattabi'una ay yattabi'una athara anbiya'ihim yace ai na gabanin ku da haka suka halaka sai su rika bin gurabun annabawan su suna ta sun da aka sun yi wani abu wani ya ɗebo kasar wani ya ɗebo kaza ku bari kawai ba za a yi ba inda aka ce a yi wannan shi yasa wasu abubuwan duk inda aka ce gurbin annabi ne ya taba zama har wajen masallatan ai da masjid quba din ai za ka ga an zo an ce wani sai ce shi sai ya je ya yi sallah a daidai inda annabi ya sallah to yanzu ya za ka gano wurin bayan da masallacin dan karami ne yanzu an zo an faɗaɗa shi ta ko'ina ya zama kamfatacce ya za ka gano wurin kawai tun da ba a wahalar da kai ba kai sallah a cikin masallacin kawai ka samu abin da ake so cewa sai ka gano inda annabi ya sallah ka ba kanka aiki to saboda haka har ya zama na har itaciyar da aka yi bai a jikin a karkashin ta umar ya sa aka sare ta sai aka bar wannan itace to malam za a zo mutane kowa ya ce sai ya je wurin ya nemo albarka kuma wasu su cin ya ganyen ko dole a cin ganyen a ce nan annabi ya zauna ga itaciya ga abun nan muka je wurin da magariyan nan da aka ce wannan magariya da aka ce za ta anuwa da aka ce abun nan ga magariya inda annabi ya huta ya eh, abu aka gano wurin nan ha ina suka bibbi su suka tabbatar da su saboda kada mutane su zo su halaka a rika neman wani abu a wurinsu ba karamin aiki sabon manzon Allah suka yi ba sai dai mu ta Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu abin da suka yi musulunci da musulmai rawahu sa'id bin mansur wannan wa ibn abi shayba wa ibn wadah bi isnad sahih ay al-ma'ruri ay ibn suwaid nabi na itiqadu anna lubsal bayad fil ihram afdalu lin nisa'i cewa wai mata sa fararen kaya shi yafi ga mata wannan kuskure ne mata ba ci aka sai sun sa wani kalan kaya ba a wajen harama in ma fari zai rika sa masu domin fari wani lokaci yana da wata wani abun nan ba fari ya nema wani kyau to kaga in aka ce mata sai su yi ta sa fari wata in ta sa farin kyau za ta yi to saboda haka aka ce a ce wai mata sai sun sa fari ba daidai ba ne maza ne aka ce su sa fari saboda haka ban da mata mata kowane kaya suna iya sawa in za su yi harama da hajji ko in suna cikin aikin hajji kuma su ba ce su cire kaya ba irin yadda za a ce daga zane sai gyauto mm, mm, su ce aka yi masu ƙara sa kaya na aka mace ta samu lokacin da take harama ta sa wando ma ta can ciki wando wanda za ta yi ta zama da shi saboda gudun ko ta ɓaci sau da ka ta sa wando da abin nan musamman kuma an dawo za a kwana musdalifa ga mata da maza da bambanci na taɓa ganin fa mata a musdalifan nan malam an yi kai da ƙaho an yi wasu kawai ba ruwansu duk inda suka zo kwasuwa suke kawai su ce kawai ko kai da kafa ka gani ai kai da ƙafafu to wanda bata sa wando wannan ta bacci ya ka gani to ka wando suke sawa mata a wurin ma za su sa wandunan su saboda wurin cakudewa ake in an zo matsatsu mutane sun gaji suna jin bacci sai kawai kowa su faɗi inda suka samu kawai to wasu in ka bibiya za ka ana ta kokari ana haji nan mata ne wani kawai ce ba ruwan shi banza da su ma ai ta haji haji ina kawai wuntsule kawai ce ina shi ina ruwan shi saboda shi su ma wasu in sun taho gayyarsa su biyar ko su goma ana zuwa sai su shiga cikin maza ana ta nan maza ne nan maza ne ina yi su faɗi kawai sai su kan sun samu wuri a yin duniyar nan su tashi ba za su tashi ba sai su kan sun samu wurin kwanciya kwanciyar su su zo da aka ba za a yi ba mata su sa kawai wazalika min aghlatil awam wannan yana daga cikin rudanin gama garin mutane wanda ba su yi karatu ba wal mar'atu la tumna'u thiyabul malabis a ita mace ba ana mata sa kayanta ba ya muhrima illa lubsul ay qaffazin wal wal inqabi intiqabi abinda aka hana mace kawai ta yi kar ta sa safa hannu shine qaffazin kar ta sa wannan sannan kar ta sanya niqabi sai in akwai fitina idan aka ga cewa za ta fitini wasu to sai ta isdal isdal shine ta sauko da shi bata mammatse shi ba bata tsinke shi ba amma kuma ta zuro shi ya rufe fuskan ya wuce inda fuskan ta take in ta je inda ba fitina kawai ta daga ta maida haka kamar irin wanda suke yi dinnan do wannan wanda shi ba matsayi shi akai ba in an ga dama da an daga shi kawai shikenan da an sauke shi kuma zai rubu to irin wannan sai ta shine isdal ta sako da shi wanda yake in za ta fitini mutane inda wani shi yana iya ta kura mata ido ya ce shi tun da yake ma bai taba ganin mai kyau ba kamar wannan maimakon ya abin da ya kawo shi ko bai na ta binta da kallo ga wannan sai ta rufe wa ma da zalika fa huwa mubah duk abin da ba wannan ba to halal ne ta yi walaysa hunaka afdaliya lil libas ala libas ba a ce ta sa wannan shi yafi wannan ba ta sa wannan shi yafi wannan duk wanda ta ga ya dace da ita kawai ta sa za ta iya sa wata rana wannan kala gobe ta sa wannan kala ita dama kamar normal ne shi yasa wani in ya je da matar shi sai ya bata ajiya sai dai in kaje da mamanka ko wata kakka ba matar ta ajiya in ba ka ba ko zaka shiga cikin wanda malai sa ga fine mawa malai sa guda zaune da shi daki dai kawai sai dai jela ta ku hakuri da kalmar kawai muna zaune da sai yake cewa kai Allah zai wa dan boko na ce ah kai wala shi dan boko sai dun buji boko to yace ah to da kai yake ba sai ka bari ba ka ji yasa yace Allah tsine wai shi Allah tsine wa dan boko na ƙara maimaitawa shi da Allah na ce da Allah wala Allah wala ya kadi kalmar da ta yi zafi ya ce wallahi wala Allah lafi zai ba boko sai da mai taso uku zai ce ta wuri ka labari ka ji ko tsinanne ne wannan ko ba ne ba ya ce a nan wurin amina muna tafiya sai wata rana wani ya zo ya zo da matar shi ne da maman shi da kanan shi shi ma kanan da matar shi kenan suka taho sai kawai suna tafiya an tafi za a je jifa sai kawai maman maman wannan suna tafiya su ke gaba da matar shi da maman da shi sai ita maman nan malam ta rika cewa ina jin kishirwa ina so in sha ruwa sai kawai sai juya ya ce ma matar sweetheart mama tana jin kishirwa kawo kudi a sai mata ruwa <clears throat> ta dame mu ta dame mu ta sai su gaba da tafiya ta ce ina jin kishirwa sai ya kara juya ya ce heart kawo kuɗi a sayo mama ruwa mama tana kudin a wurin matar shi take a ya aje matar shi take ajiye kuɗi ah sai kara cewa sweet heart kawo kuɗi mama tana jin kishiru a sai mata ruwa sai rita ta ta ta dame mu kai mama dai ta kishirwa ta kama ta ce ni fa ina jin kishirwa da ce ta fara abu da sai kanan ya gani daga yana baya shi da matar shi sai rugo ya ce mama menene ne ta ce ina ta ce masu zan sha ruwa zan sha ruwa tun a can nike ce zan sha ruwa zan sha ruwa ta ki tsayawa a sai man ruwa ta ki ba da kuɗi a sai man ruwa sun ce inna da wa inna ilaihi sai ce kai ta kare kai kai kai kai tangali tangali kom tangali ya zo aka ɗaukatar din ruwa kawai aka aje aka ɗiba ya ɗauka ya ba mama ɗaya ta sha ya ɗau guda ya zazzage ma mama a jiki ya zazzage mata sai shi ma jayan ya biyo to gimi to shi ma aka ba shi ma ya ɗau biyu eh shi mijin hajji ya ɗau guda biyu shi ma ya ɓare ɗaya ya sha shi ma ya ba mata shi ɗaya da ka abin da ya sa malai shi sabon eh? da su ba sun ba sauran ne wanda zai sha ma sha katan ku ya saya da gaba da ya ji mama tana shan ruwa za ta mama kai sai ya ɗau katan ya tura wannan tangali kawai kai tangali ya kawo katan guda ya sauke masu gaba ɗaya kawai ya ta ɗiba ya ɗiba ya ba mai shi ya zuba mata ma a jiki ba ta shi da ɗiba su ba wanda ya ce mun ma gimi tu to kaji dalilin zagin ya tantance zagi wala zagi ai ni ma daga nan shiru ne ne ce kai wala tsire dan banza dan da dan banza a rawai to kaji. ita wani lokaci mata in ba Allah ya taimake ka ba duk abin da za ka yi wa mahaifiyarka gani take a banza ne amma radda ya juyo mahaifiyarta za a yi mawa to daidai ne mhm. amma fa akwai na kirki wanda wata ma ita ce ba za ta rika gaya ma ka yi ma mama to ta ce ta faje gidan mama ta ga akwai matsala kaza ai mata kaza wannan tana da kirki akwai da kirki gaskiyar magana ba za a yi dambi ba amma fa wata muguwa ce ko badawa kai ka ba ta ba maman wallahi inda ita za ta ba bata bata ita kuma mama ta san ba a bata sai ta yi shiru dan kar ta hada ku shiru ba ta taba hudi cewa ba a bata ba sai ta yi shiru saboda haka in kana da mamanka tsohuwa komin yadda ka yadda da iyalinka to wani abin ka rika bincika in tana gidanka tana zaune a gida wata rana kawai ka tashi ka shiga ɗakin nan kawai kana shiga kawai ka dudduba kar ka tambaye ta bubbuɗe kwanoninta kawai ka gani ka kwanoni ka duba a kin kauce abinci ma mata sai na ci na ci kai ka bubbuɗe kwanonin ka gani akwai ruwa ko a flas ɗinki ta ce akwai babu watakila kwana biyu ba su zuwa mata ba ba sai ka duba ba in ka duba ka ga babu sai su ganka kawai kana dafa ruwa da kanka me za ka yi da ruwa zan dafa ma mamana mu ka na namu ka ce eh aini ne ya cancanci in mata kullun dama ku kyautatawa ne kuka yi mata ni ko wajibi ne in mata so ku kyautatawa ne ran da kuka gana ma kuka yi shikenan amma yanzu ni na wajabta ma kaina kullun zan yi kafin in je ko ina sai na duba mata sai na duba na gani sai na tabbatar ta yi wanka sai na tabbatar ta yi kaza sai na tabbatar ta yi kaza kayan ta ko ka wanke da kanka ko ka dauko mai wanke ta wanke mata kakka jira su to ka ne ka aljanna amma in ba haka nan ba wato za su ni ina gaya maku ne ala basira ni ban ga wannan ba amma na gani wurin abokaina saboda kwanaki abokina asibiti yake aiki na zo wurin shi muna magana iyaye muna magana na ce kai kaji daɗi yanzu iyayen ka kai kokari wallahi ka dage ya ce ai gaskiya ne ai gara da kuke gaya mana ya ce wallahi jiya wani abu da ya faru inda ba dan Allah ya taimake shi yana jin karatu ba irin wannan ya gwada da an sha mamaki ya ce da daddare bayan ya fito inda zai je ya dawo kawai sai ya biya wurin maman shi ya ko biya ɗakin maman shi tare da ya taba ta yi bacci ba ya ce mama suka gaggaisa ya ce kin ci abinci ko ta ce alhamdulillah sai ya ce to sai ya ce bari in gani me suka kawo maki kawai malam da ya buɗe kwado sai ya ga masa ta kakkan dare kuma ita ko yanzu aka yi masa ba ta cin masa kwata-kwata ba ta ci to yau ita aka yi wajen daddare kaga za su ce ya tsohuwa ko kira ci ko ba ya ci bari kawai kai baki suka kai mata masa ga kandararra ta buɗe ce ah abinda suka wuce nan mama ta ce eh ta ce ai sun san bana ci amma dai tun da ita aka yi kaga ni na ce bana so ita aka yi aka kawo min ya ce inna lillahi wa ya ce to kaga da ba so ba to yanzu ya za a yi ginin ka ce ah ni ba ni da wani abun nan kayan shayi na na nan biredi ne dai ya kare amma tun da Allah ya sa ka zo shi kenan ya ce a biredi yan guga da gudu ya je nemo biredi ya kawo ya kawo ta ce shi kenan dama ni in dai ma ba abinci yayi man ba in dai na sha shayi na da biredi in kan matsala to ban da biredi amma ina da biredi na shikenan to kuma yanzu Allah ya sa ya zo ya kawo biredi to da bai zo ba ya zai su kuma sun bata mata Allah gani to akwai wanda ba ta cin kifi kwata kwata ni na san wannan akwai wanda in ta ji kamshin kifi wani ma ya ci kifin ya shigo dakin nan tashi hankali yayi to in baka yi sa'an mata ba Duran da take jin tsiya ko kai faɗa sai ta kifin a kai mata ta cin tana ci ta cin ba ta ci ta zuba faɗan ka ne ya shafe ta ita ba ita ta haifo ka ba masifa ita ta haifo masifa ba yau to da wani wata rana wani ya ce Allah ya tsini ma wani Allah ya tsini ma wanda ta fai da ce haba malam ita uwa mi yayi ya ce da ta haifo <laughs> ba da shi wallahi ala ga wallahi ba <laughs> ya ce Allah ya tsine mai Allah ya tsine mai uwar da ta bai da ce a ah, ba dan Allah kai hakuri kai dai ka tsine mai tun da shi ma laifi ma ya ya tantance tsine ya ce a ah, wallahi sai ya hada da uwar shi to uwar me ya laifi yace da ta haihu mana shi hmm? dan kuka ne ko ya ga ma uwar shi jifa ka gani to kai in kai laifin nan zai shafe ta to radda ka san kun yi fada da su suna jin haushin ka kaga ba sai ka je ka bincika ba hmm. kai ta ka ji duba ka eh, kana samun abin nan mutai ta samu albarka ka kula da ita kakka manta lokacin da kake yaro ita ba wakilci take sawa a kan ka ba wajen kulawa da kai da kanta take yin hidimarta ta kula da kai ba ta wakilci in ma an ta ba da wakilcin za ta ga bai mata daidai ba sai kawai ta yi da kanta ku sau da haka za ka mutum zai tunani mahaifiya ba wasa ba ce ki kowa ya kokari ya abin da zai iya yi ya fito ko to ne nan abin da ya sa ake kawo mahaifiya kullum ita ce mai rauni shi mutum namiji yana da dabarunsa da yawa da zai yi yana samu yana da wada yana da abin nan yana da dabaru yana fita yana da dabaru ita ko tana cikin gida musamman tsufa in ya kama ta ba karamin ciwo bane ba ta iya zuwa ko ina ba ta komi ta zauna to dole a kula da ita dole ne a ji da ita sosai a yi kokari a dan kyautata mata dan ba biyan ta dai za a yi ba amma a kyautata mata mata iya abin da ya sauka Allah ka taimake mu ya fito ko to wannan shi ne. ina ne wa yajibu fi libasil mar'a alla yakuna mazharan li zinatiha aw jamali badaniha amma kayan da ake so mace ta sa ita kuma ta sa wanda yake kada ya zama zai rika bayyana ta ko nuna kyan jikinta aw ya haki shay min taqati jismiha ko kuma ya rika nuna wani abu na gabobin jikinta in mace ta sa kayan da ke nuna gabobin jikinta duk da haka ko ba a ganin su a fili ta saba ma Allah dole gaɓoɓin mace sai ta yi kaya mai faɗi wanda ba zai bari a rika ganin gaɓoɓin ba yadda gaɓoɓinta suka kwanta kowace gaɓa a ga yadda gaɓar take laifi ne shi yasa in za su yi hijabi aka ce sharaɗin sai zama fatfat mai faɗi wanda bai ya nuna gaɓoɓin jiki amma ta zo wata sai ta hijabi kamar falwaya ta zo tana wani yawo gantar gantar gantar duk ko ina ya kama ta hijabin dama ta yi daidai shaf ɗin jikinta wannan ba hijabi sunan shi ba shirman banza ne balle wata bayan tana da ciki ta ganta kuma ta wani rukunkun tana tafiya tana wani haka tana wani haka kuma ga ta nan ya mammatse ta jijjikin ko ina yana yana nuna wata har cikin sai kaga yana girgida mahaukaciya kawai wannan ba ta da take ba gwargwadon jikinki gwargwadon yanayin canjin jikinki gwargwadon yanda kuma za ki ƙara yin hijabi idan kina da ƙaramin jiki lokacin kin yi wanda yake mai dan girma kadan radda jikinki ya ƙaru matsayin kina da juna biyu kun zama ku biyu kin ƙara jin katuwa to ba za ki ɗauko wancan hijabin ki ce ne daidai da ke ba sai ki kokari ki samu kuma mai faɗi wanda zai iya rufe ki yanzu da jikin nan da ya karu yanda zai zama fat in kin shige ciki to ya zama kamar babban riga yanzu babban riga mu muna yi daidai da girman jikin mu ne ba kullum mutum take ba gaba ɗaya ko ta ɓaci ma ba sai ka cire ta kan rufa ba to shi ne abin amfanin a sai ki daidai da ke su je a gwada su daidai kaurin jikinsu daidai hijabin hannuwa ka ga kamar za ka yi dambe ta sa shi ya kankana hannu haka hada wasu har karfe suke tsanin kamar za su yi shago ya mammatse daidai kaurin hannun daidai kaurin jiki ko ina ya kama ya kankame in ta zauna ya tsame ta kamar riga to ne irin hijabi ne wannan wannan su zai shirme ba hijabi sunan shi ba hijabi sharaɗinsa da muka karanta cikin jilbabul mar'a shine daga cikin sharaɗinsa ya zama hot mai faɗi wanda mace za ta shiga ciki ta kanno in ta kama in ta zo inda take wani wuri sai ta buɗa shi ma in ta ga inda za a rika ganin yanayin jikinta ne sai ta ƙara buɗawa ta sa hannuwanta a ciki ta buɗa cikin nan ba a ganin alamar jikinta amma iya man masu an yi shi kamar falwaya kamar an naɗa falwaya da kyalle wannan ba hijabi sunan shi ba kun gan shi shi nan sai zama multaffa a ciki ake so ta yi abin nan ba a yi taƙaƙo ayyubu ji zira'ai ha ko ya rika bayyana damtsunan hannunta aw saqaha ko kwamarinta duk wannan sai ta rufe shi aw na hawi zalika rawa abu dawud bi isnadin jayyidin an ibn umar annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce nahan nisa wato annahu ya ji manzon Allah sallallahu a'a an ibn umar annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi cewa ya ji manzon Allah nahan nisa fi hiramihinna ay anil qaffazina sai cewa kar su sanya wannan envelope wani niqab wa ma masal wars da abin da ya shafi turare wa za'farat min al-thiyari kar su sa kayan kamshi kenan wala talbasu al-mar'atu fi ihramiha thiyaban laha asbabun multaffa wato kada mace ta sanya kaya wadanda yake wanda yake yana da rini da yake ya tattaru da yawa yadda ta zama abun nan da yawa kaya abun nan din su autunafi tunafi ay ai fil ihram ko kuma kada ta sanyo kayan da ya fi kowa tsada a duka ganin ta ana cewa ta ai ko kayan da ta sama a haraman ta ma ba karamin tsada gare shi ba wadhalika li anna aliyan dakhala ala fatima aka ce dalili aliyu ya shiga wajen fatima fa wajadaha mimman halla fi hujjatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa labisat thiyaban sabiran waqta halat fa ankara alaiha ya same ta a lokacin aikin hajjin manzon Allah kuma tana daga cikin wanda suka yi ta hallul awwal ma amma sai ta da ita ta sa wasu kaya masu kala to sai dai kala ya danganta ga irin munan mafi yawanci dama kayan mu masu kala ne tunda ana sa a tamfa ko to amma kar ta sa a tamfan mai bar abun nan da yawa sosai dan sa simple abun nan din su sai sai da ta sa irin waɗannan kaya kuma ta sa kwalli a lokacin sai mata musu yace ai har yanzu da saura walam ya'lam aliyu annaha hallat shi a lokacin bai san ta yi tahallulil awwal ba sai ya ce mata ya za a yi tun yanzu ki sa wannan sai ta bashi labari ta ce ai ta riga ta yi tahallulil awwal ta riga ta yi yanka ta yi kaza ta yi kaza faka annahu kana muqarraran indahum man'ul mar'a min jinsin sirri kaga kenan kamar ya wajen su su ma sun sani cewa za a hana mace sa kaya masu rini da asbagin zina na kwalliya wa tarakuli da nuna kuma alfahari wal ba da zalika ma habbat min alwan biyar. amma bayan nan ta sa wanda ta ga dama na kaya wa anwa'i ay khazan aw hulliyan na alharini ne ta sa ko hulliyan ko kayan wuyanta Au sarawil ko wanduna aw kamisan ko riga aw kuffar ko takalmi mai kafa ciki duk za ta iya sa ma tafatturil kamal anil ajanibi inda za ta rufe jikinta gaba ɗaya da wanda ba mu haramanta ba to ba komai saboda aka yi ta ba irin namiji ne. ya fito ko wabillahi tawfiq na goma ita kadu al-hajj la yatimmu illa bi ziyarati qabr nabi sallallahu alaihi wasallam na'am me kamar ayi magana kudurta cewa hajji ba zai cika ba har sai an ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hajji daban aikin hajji daban kuma ziyara daban shi yasa wanda suka je da wuri suke fara zuwa Madina su je su yi su wannan ba ta da alaka da aikin hajjin su amma tun da mutum ya je to yana da kyau ya je wannan mutum watakila ba bai taba zuwa ba ko bai taba sanin can ba to sannan kaga wannan daga bayan an zo makka daga nan ne magana aikin hajji take tasowa shi ma ba za ta taso ba sai ranar takwas ga wata ranar da za a tafi tarwiya a ɗauki mutane a kai su mena daga lokacin nan za a fara magana gwangwan aikin hajji kenan to wanda kuma suka zo su kuma za su yi ifradi misali sun sauka makka ne kuma sun zo a makare ya zama da basu je madina ba aka aje su makka tunda aje su makka su dama abin nan inda za su yi kawai lokacin nan sun yi harama daga inda za su yi harama kawai abin da ke gaban su su zo su yi tawafin qudumi suna yin kudumi tun da ba umra za su yi ba tawafin kudumi za su yi ba za su yi tawafi ballan abin nan ba sai bayan sun je sun dawo daga daga abin nan ba sun je an yi zaman mina mutum ya ga ma ranar da ya zo bayan an yi abin nan na farko daga mina an je muzdalifa an je mina ya yi jifan jimura ta farko ya dawo ya zo ya dawafi inda dama amma ni dai ni na fi zaben cewa ni akwai lokacin na zo na ga cewa ranar nan cinkoson da makka ya yana da yawa ba ɗan kaɗan ba sau da na riga na zo makka amma duk da haka ban yi dawafi ba sai na fasa na koma gida inda nake na je ne bacci da marece da la'asar ya yi muka ƙara dawowa na gaba zai yi wanda sai muka koma gida in koma mai naba mai tsawafi ba ba mai tsawafi ba ma ai mun yi aski mun yi tahalli saboda haka mun cire harami tunda mun riga mun ba dole ne sai mun yi tsawafi a wannan ranar ba kuma asali ba malamai sun fi son ma mutum ya tsawafi ba tare da dole sai ya sa ihram din shi ba tunda ka riga ka sa tahallul awwal kai aski kai yanka ka abun nan shikenan kai tahallul awwal sai ka koma mina ka gama zaman minanka in ka dawo makka kana zaman ka cikin natsuwa radda duk ka shigo harami ka gara gara ga ba kawai sai ka dawaful ifad dawaful wannan wannan din ka ba dawaful ifadan ka nan ka huta sai ka bar dawaful ka kuma na abun nan in ya ga dama in ka ga dama wannan dama dawaful wada wannan sai zaka tafi Shike nan sauran kai ta dawafin nafila ka kai ta dawafin nafila ka kafin ranar tafiya ta yi a sanar da ku ranar tafiya to shikenan ya fi amma ka zo ka ce ka riga ka zo makka ta halin ko kaka sai ka yi tawafin nan kuma in ba yi sa'a ba ka shiga da marece ba ka gama ba rana ta faɗi kana makka to kuma sai ka ba da rago rana ta faɗi ma a makka rana sai ka ba da rago amma da ka tafi hanya tana kan hanya sai ta faɗi a hanya ba ku isa ba can ba matsala amma ta faɗi ba kana cikin makka to shikenan kuma sai ka ba da jini kaga kenan in ka zo ka ga cinkoso aunawa za ku sai ku shawara da masu abin nan ba ya ka gani mu shiga ko kan mu shiga in aka ce gaskiya kada mu shiga mu bari mun dawo daga baya kawai ku zo ku nemi mota kuma motar kanta in ba ku neme ta da wuri ba marece ya yi ha kaga yadda za a ka samu mota zuwa minan nan ranar kafin ka samu mota ku yadda za a sha ba kaɗan bane ka cinkoso ko kuma ka je kuma ka tarar ma ka daɗe tunda daga mina da ka zo musdalifa da ka tafi arfa ai baka koma minan ba baka koma ba sauki ba ka je muzdalifa ka wuce ka je kai jifa an baka yi za baka tarar ba sun dauke ba ko kuma ka bace ko ce mutum gaggara ya tayawa ka sa rasa inda zai sauka ka yi wala wurin lamba ka zai shi ba wala zai ka tayawa aka ka tafi ka samu rufuka ka shigi kakka yadda da ilimin ka kace ka gare ilimin ka wani abokin mu da ya zo ya ce amma shi ya zai bace wala bace zai da ya kwana uku yana yawo a dan wannan ya ce mai to ya ce wallahi da ya yace zauna wa ruri wajen jifan nan kawai da ya bubu da kawo da kawo shi duk sun goge da yawo wa lasla jibi da ya zauna kawai askar suka zo haji haji ba zama da ya ce wallahi sa abu abutu huda yace sabutu za a haula wala quwwata <laughs> wallahi sa abu huda <laughs> in ka bace ka bar ka shiga uku saukin abin da kudin ka in ka bace kawai kana yi kana cin abinci kana yawo in junin ka aje kuri a ɗaki ka ɗebo ƴan kaɗan ka ce to wani kawai ka tawo da wannan sun ishe ka wala ka zai da aure kama ba <laughs> ka zo ka face ya ta roƙon mutane kada ka zama albashiri a wannan zamanin kuma zai ka ka a facebook kawai lamari ya ɗauko ka ya turo ce to ga fi sabi can dai yana bara a makka <laughs> shi na ana ba shi riyal riyal yana damkiya hada man tashara inda al'amma wannan shine abin da ya yadu a mutanen gama gari fi ba'd al-buldan wa huwa khata'un mahdun wannan kuskure ne tsantsa لأن أركان الحج wa وسننه ليس فيها زيارة القبر domin duka cikin rukunan hajji da sunnoni da abun nan din su babu maganar sai an ziyarci kabarin ai bi ijma'is sahaba wa tabi'ina wa a'immatul din al-ma'rufina wannan da ijma'in sahabbai da tabi'ai wa a'immatu dinil ma'rufin da kuma jagororin addini wanda aka sani fil qurunil mufaddala a wancan zamanin wa kana al a'immatu al arba haka nan jigajigan malaman nan guda hudu imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi imamu ahmad duka ba wanda yace dole ne wal ahadith al warida fi ziyarat al qabr an nabawi ba'da al hajj la yasuku minha shay hadisan da suka ce sai an je in an yi aikin haji dole ne wannan bai inganta ba kamar sai a ci bayanu fil mas'alati taliya kamar yadda bayani zai zo wai idza ragi al-hajj an fi masjid rasulillah amma idan mutum ya so ya je sallah a masallacin manzon Allah fa hadha amalun mustahabun wannan yana da kyau wa fihi fadila mudha'afati salati bi alf salati akwai ma darajar da in mutum ya je zai yi sallah sallan shi ta fi inda yayi ba wani wuri ba da sallah dubu kama sabata an rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya tabbata za idza qasada salata fil masjidin nabawi idan mutum ya yi niyan bari ya je masallacin manzon Allah ya salla sallallahu alaihi wasallam hada ma yustahabbu wannan ana so ri fadilatihi thumma idza dakhala al masjid wa salla ma kutiba lahu sannan in ya shiga masallacin kuma ya sallah to fa inna lahu an yusallima ala nabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan ne sai ya je ma annabi sallama amma ba wai da niyan dama saboda kabarin ya je ba a'a saboda masallacin ya je amma yanzu tunda ya je saboda masallacin sai ya je gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane kada wasu su ce mun ce ba kyau ziyara ba haka bane a'a kada ya zama ita ce kaɗai manufan mutum a'a ya je shi yasa in ya je fara sallah zai fara a cikin masallacin sannan bayan yayi in ba lokacin sallah bane sai ya tafi sul masjidi ya raka'a biyu daga nan sai ya je ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba ce mutum sai ya ta maimaita ba kullun ya zo sai ya haka nan a'a ya zauna inda yake ya taima manzon Allah salati za a gaya masa za a san masa ya fito ko to haka in ka samu ka shiga rauda ka shiga kai salatin ko ka je kai rauda ka shiga rauda ka samu ba kullum sai ka ce sai ka shiga rauda ba kai ta wahalar da kanka dan akwai wahala sosai wajen shiga rauda yanzu in ka ga zo ka zo ka ga gara ba sa shige da ka ga ba hali ka hakura ka shiga kai salati ka zauna cikin masallacin kai ta nafil fili kana karatun qur'ani kana manzo Allah salati kana nafil fili kana manzo Allah salati ya isa ba sai mutum ya wahalar da kanshi ba cewa kullun sai yayi ya fito ko wannan shine ثم إذا دخل المسجد شيني صلى فيه ونا والقريب والبعيد منه صلى الله عليه وسلم سواء da wanda ke kusafa da wanda ke nesa in dai dan dangane wajen kisan manzon Allah da sallama ne ko salati duk ɗaya ne min haythu salam wa radduhu na hanyar mutum yayi sallama ko a maida mai da sallama fal yusallim wa la yaqul ay hujrat ko mutum yayi sallah saboda kada mutum ya faɗi wata magana mara kyau kuma mutum kawai ya yi sallama a nan kada ya faɗi wata mummunan magana shine hujrat kada ya faɗi abin da ba sa shi ba ga shari'a wala yutilu alwuqufa kada mutum ya dade tsaye a wurin ko har ya kama kuka bal yaktasiru ala salami wa yamdi mutum kawai ya manzon Allah sallama sai ya wuce ba wani shi ma ya zo ya samu wannan dinna wannan din sa ma yuhibbuhu mustafa sallallahu alaihi wasallam wa yamdi hada ma yuhibbuhu al-mustafa sallallahu alaihi wa sallam, wannan shine abin da annabi yake so bai ce a zo ai wani aiki sabo ba ya fito ko ina ganin mu ba shaka sai mu tashi na sha daya in kaddara Allah lana hakka wannan hmm. ku ya guri wannan hadisan nasu nasu daidai tsammanin karin bayanin wannan ne mu je nan ba na sha biyu sai mu tsaya na sha ɗaya shine itiqadu sihhatu ahadithin mawdu'a minha yadda wato kudurta cewa akwai wasu hadisai masu rauni game da ziyarar ne kuma hadisai ne ba su inganta ba daga ciki yawan cewa man hajja wa lam yazurni faqad jafani wanda ya aikin hajji bai ziyarce ne ba to wannan ya kaurace mu wannan hadisin ba ingantacce ba ne mawdu'un ne ma ba wai da ifun ba ne mawdu'un ƙarya ne kun gane ko na biyu man zara kabari wa kabara abi ibrahima fi amin faqad wajabat lahu shafa'a akwai wani da za su ce wai hadisi ne cewa wanda ya ziyarci kabari na kuma ya ziyarci kabarin annabi ibrahim babana a shekara daya a cikin shekara daya kenan ya ce faƙad wajaban lahu shafa'a to ceto ya tabbata gare shi wannan hadisi ba gaskiya ba ne to da aka raya amfani da shi a ce saboda haka ne mutum ya ji a dai wani wuri a nuna a ce ga nan ne kabarin annabi ibrahim ko annabi annabi adam na biyu Iza da bikum sudur idan al'amura suka cakuɗe makuwai idan kuka ji abubuwa komi ya lalace fa alaikun bi ashabil qubur wai ku rika ziyartar matsabarta kuna zuwa wannan ba gaskiya ne, hadisin nan mawuzo ne ba gaskiya ne. ba wani abu da yake da alaka da wanda suke makabarta wanda suke matsabarta ma kai suke bukatan ka je kai masu addu'a ka roƙa masu Allah ya gafarta masu, ya ƙara masu matsayin suna da shi wanda suke cikin jarabawa kuma Allah ya masu afuwa amma ba kai ne zaka je wurin wai dan ka samu wani abu wurin su ba Allahumma illa makabarta tana da amfani ka je ka ji wa'azi ka ta zama ma wa'azi ka ga ne nan da ka sani ga su wani da ka sani yau ga suna a ƙasa inda zaka kira sunan su ba za su amsa ba amma kan a samu wani abu wurin su ba a samu komi na fata an gane na lawaita kada ahadukum ai fi hijr ko la nafa la la nafa la nafa'ahu da ɗayan ku zai yi itikadi a wajen hijir isma'il a wajen hijir abin nan ba lanafa a huda zai taimake shi wannan shi ma bai yi ba wannan hijir ba a zuwa sai an can ba wani amfanin da zai yi ko fi hajar ne ko to ba wani abu da zai masa ba abin da dutse zai ma ba abin da wani zai ma walle abin nan harihi a hadisin makzuba wannan duka hadisan ƙarya ne nasu ahlul ilmi bil ahadith annaha mawdu'a malaman ilimi sun ce wannan hadisan gaba ɗaya ƙarya ne aula asala laha ko ko kwata kwata ma ba su da asali sau da haka kada abin abin nan din su abin nan ya fito ko kenan ku tsaya أتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات انسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سرنا الى ما ساروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين